الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد جهيم بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه الله نحمده ونستعينه ونستغفره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 daren lahadi sha biyar ga watan sha'ban hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama biyu, wanda kuma ya zo daidai da sha shida ga watan bakwai miladiya ta ɗaya. a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafi mai suna at-tajridu sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar al-imam Zainuddin Ahmad ibn Abdul لطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وانكم هنا شيء من نبري لثلاثين دقيا كما منا شكين كتاب التيمم ما لن يتشي أن أبي جهيد ابن الحارث ابن الحارث الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمله فلقيه رجل فسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام أبو جحيم ابن الحارث ابن السمة الأنصاري ana cewa abu juhaim ana cewa kuma abul juha'i ko dai da alif da lam ko kuma ba tare da alif da lam ba ko kace abu juha'i ko kace abul juha'i duk ana fada akwai a cikin ruwayar muslim ya zo da abu jahar amma wannan kuskure ne kamar yadda malamai suka ce yadda sunan yake abu juha'i akwai abu jahar wannan daban wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah a cikin taguwarsa abijaniyarsa abijaniyar abijan wancan ƙurashi ne wannan kuma al'ansari ne wancan mutumin makka ne wannan kuma mutumin madina ne abu juhayin ibn al-haris ibn simma su ce al-haris sun su ne babansa shi kuma abinda aka fi saninsa da shi abu juhayin wasu kuma wani gudun za ga alharis an ce abu juhaim alharis ibn simma sai zama alharis din sunansa ne to amma dai magana da tafi inganci shine alharis din sunan mahaifinsa ne a simma kuma sunan kakansa ne qala yace aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'r jamal annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gabato wato ya taho daga wani gurin da ake kira bi'r jamal falaqiyahu rajulun sai wani mutum ya hadu da shi fa sallama alaihi ya masa sallama falam yarudda alaihi annabi sallallahu alaihi wasallama assalam to amma annabi sallallahu alaihi wasallama bai mayar masa da sallamar ba hatta aqbala ala aljidar har sai da manzo sallallahu alaihi wasallama ya gabato ga wani garu wata katanga fama sahabi wacce hiwa dai ya yi shafa a fuskarsa da hannayensa sun marar da alaihi salam sannan ya mayar da sallama ga wannan mutum wani hadisi imam bukhari ya kawo shi a kitabu tayammum a ƙarƙashin babin da ya kirawo a tayammumu fil idan lam yajid al-ma'a wa khafa salati wato mutum ya yi taimama a halin zaman gida ba a halin tafiya ba lokacin da ya rasa ruwa kuma ya ji tsoron wucewar lokacin sallah a ƙarƙashin wannan babin imam bukhari ya kawo wannan hadisi muslim ya fitar da shi amma ta'alikan wato ba tare da kawo farkon isnadinsa ba ya share farkon isnadin hadisin wanda shine hadisi kwaya ɗaya tilo jallin jal da yake cikin sayo muslim wanda ya zo ta'alikan ba tare da isnadi ba amma duk sauran hadisan muslim ya kawo su da asani ɗinsu cikakku ko da kuwa a wani wuri ya kawo su ba tare da farkon isnadin ba to a wasu gurare kuma ya ambace su da isnadin su cikakke in banda wannan hadisi na abu juhai amma ya kawo shi da lafazin abu jahab wanda mun ce wannan kuskure ne kamar yadda malami suke tambihi a kai daidai ɗinsa shine abul juhaim ko abu juhaim wannan hadisi kamar da kuka gani ya zo da fama sahabi ne waya daidai ya shafi fuskarsa da hannayensa akwai ruwayar da ta zo ta ibrahim ibn abi yahya daga al-huwairith abdurrahman ibn muawiya maimakon yadaihi ya ce zira'aihi ce masaha bi washihi wa zira'aihi ya shafi fuskarsa da zira'insa biyu hakanan abu salih abdullahi bin salih katibun lai sakataren lai ibn sa'ad shi ma ya ruwaito shi da lafazin wa zira'aihi fa masaha bi washihi wa zira'aihi maimakon wa yadaihi to wannan lafazin na zira'aihi bai inganta ba lafazin da ya inganta shine waya daihi wato ya shafi fuskarsa da hannayensa ba zira'i ba wanda za mu yi magana akan abin da ake nufi da hannaye shi yasa abu suleiman al-khattabi yake cewa hadisu abil juhaim fi masjid ne la yasihu to hadisin abu Juhain game da shafar zira'i biyu bai inganta ba ibn rajab yace abin da yake nufi hadisin da ya zo da lafazin zira'in ba wai hadisin abu juhaim gaba ɗaya ba wanda ya zo da lafazin zira'i in aka ce zira'i a kasan ana nufin gaba ɗaya a wato sangalalin hannu duka amma ya daini zai iya ɗaukan kafin hannu kawai zuwa ku'i saboda haka kaga lafazin zira'i ya ƙara fito da wani wata ma'ana ƙari akan lafazin ya daini lafazin ya daini mujmal ne a cikin wannan hadisi kamar yadda imamul bukhari ya kawo shi a ƙarƙashin babin mutum ya yi taimama a halin zaman gida shin mutum zai iya taimama a halin zaman gida idan ya rasa ruwa kuma ya ji tsoron in ya tafi neman ruwan lokacin sallah zai wuce ko ba zai yi ba ko ku sai a halin tafiya ne kawai ake taimama to shine imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi dan ya nuna cewa mutum na iya yin taimama a halin zaman gida amma da sharuɗan nan guda biyu idza lam yajid al-ma'a farko kenan idan bai samu ruwa ba sharaɗi na biyu wa khafa fautar salati ji tsoron wucewar sallah wato idan da a ce bai samu ruwa ba amma zai iya nemo ruwan kafin lokacin ya wuce to ba zai yi taimama ba sai ya tafi ya nemo ruwan ya yi alwala sannan ya yi sallah amma idan yana jin tsoron wucewar lokaci gashi babu ruwa to kaga anan sai ya yi taimama haka da a ce zai zama akwai ruwan amma kafin ya je gunsa wato abin nan zai iya zuwa gunsa ba tare da lokaci ya abin nan ba ya wuce to kaga anan ma ba zai taimama ba wato sai dole an samu sharuɗa guda biyu wadda ita ce magana ta mafi yawancin malamai wato halin tafiya ba sharaɗi ba ne na sai a cikinsa ne za a yi taimama ba wai sai ana cikin halin tafiya ba ne sannan aka halatta yin taimama ko da a halin zaman gida idan mutum ya samu kansa inda yake babu ruwa kana iya ƙara da ruwan amma ba zai iya amfani da shi ba saboda ko rashin lafiyar da take tattare da shi ko kuma idan ya zai samu da rashin lafiyar wato ko da yana da rashin lafiyar da ba za ta karɓi ruwa ba ko kuma a idan ya yi amfani da ruwan rashin lafiyar da yake tare da shi a wato zai kamu da wata rashin lafiyar da ba shi da ita a dalilin amfani da ruwan to a wannan lokaci an yarje masa ya yi taimama to idan da a ce mutum zai zama a halin zaman gida yake kuma sai gashi bai samu ruwa ba yana tsoron mutuwar lokaci sai ya taimama ana gama sallah ya fito kuma sai ya ga garuwa ya samu to shi zai saki sallar nan wato yayi alwala ya saki sallar nan ko ko a sallar sa ta farko ta yi magana ingantacciya ta malamai ba zai saki sallah ba sallar sa da yayi ta farko ta yi domin yayi ne yayi aiki ne da abinda a lokacin shine wajibi a kansa shine wanda abinda shari'a ta ta dora masa idan bai samu ruwa ba yayi taimama falam tajidu ma'an fata yammamu saboda haka bai samu ruwa ba ya yi taimama kaga abin da ya yi haka shari'a ce ta sa shi ya yi to ya zai yi abin da shari'a ta sa shi ya yi kuma a ce daga baya ana neman sai ya kuma sakewa wato wancan gaba ɗaya an an watsar da shi ba a karɓa ba to magana mafi inganci shine ba zai sake ba wannan ita ce maganar Imam malik da sufyan ibn sa'id al-thawri da ishaq ibn rahuya da almuzani min shafi'iyya akwai waɗanda suke cewa ba zai yi sallar ba sai ya samu ruwa wato inda a halin zaman gida yake ba a halin tafiya ba ya rasa ruwa to suna cewa ba zai yi sallah ba sai ya samu ruwan nan ya yi alwala sai dai in a halin tafiya yake a nan ne aka yarje masa ya yi taimama wanda ita ce maganar ruwaya ce daga abu hanifa kuma ruwaya ce da aka jingina wa imamu ahmad har ila yau wanda wasu daga cikin almajiransa suka rinjayar da wannan ruwayar to amma dai maganar da tafi inganci shine wato maganar farko wanda ita ce imamul bukhari ya yi kokarin fito da ita karkashin wannan hadisi kamar yadda za mu ga shin wannan hadisin zai iya zama mas'ala za ta iya fita a karkashin wannan hadisin tunda wannan hadisin za mu gada dai magana taimama ce annabi yi, amma kuma ba sallah ba maganar mayar da sallama ne. akwai bambanci tsakanin kai taimama dan sallah ko kai taimama dan wani abin da yake mustahabi yin tsarki domin mayar da sallama wato kasancewa sallama suna ne daga cikin sunonin sunayen Allah assalam wato akwai zikiri a ciki sai ka yi tsarki domin ka ambaci Allah cikin tahara wannan mustahabbi ne ba wajibi ba amma tsarkin da za ka yi domin ka yi sallah wannan wajibi ne kaga akwai bambanci tsakanin tsarkin da aka yi don aikata mustahabbi da kuma tsarkin da aka yi don aikata don aikata wajibi imam bukhari ya kawo batun a hadisin abu abul juhaim wanda bayar da sallama ne a ciki ba sallah Mai yadda sallama kuma wato ambatan Allah a cikin halin tahara wannan mustahabbi ne ba wajibi ba ne amma tahara yayin sallah wannan wajibi ne ba wai kawai mustahabbi ba ne to shi yasa wasu suka ja da imam bukhari akan wannan hujjar tashi cewa hujjar tashi ba za ta zama daidai ba domin kamar ya daidaita mustahabbi ne da abin da yake wajibi mas'ala ta biyu karkashin wannan hadisin mara lafiya idan bai samu ruwa ba wato idan ya samu akwai ruwa tare da shi amma kuma ba wani wanda zai zai mai ko masa ruwan wato ruwan yana nesa yana kwance a gidansa akwai ruwa a wajen abin a waje a rijiya ko a famfo amma shi ba wanda zai kawo masa ruwan ga kuma lokaci yayi to shi ma a ka'ida zai yi taimama ya yi sallah duk da gashi a kwance ki a ɗakinsa ga ruwa amma kasancewar babu wanda zai mai ko masa to ba za a ce yayi ta zama haka nan bai yi sallah ba har sai ranar da wanda zai kawo masa ruwan ya zo a sai a ce ya yi taimamarsa ya yi sallah wanda ita ce maganar da al'imamu hassan al-basri rahimahullahu aka hikaito da gare shi kuma ita ce maganar auza'i da shafi'i da ma da yawa daga cikin malamai duk haka suka faɗa kuma zahirin maganar rawa daga cikin malamai cewa ba zai sake ba wato ko da bayan ya gama sallar sai ga wani kwatsam ya faɗo wanda zai iya kawo masa ruwan to zahirin magana kamar yadda muka faɗa a na baya shi ma ba zai sake ba domin shi ma a lokacin da ya taimabar ya yi abin da shi ne zai iya yi ubangiji kuma ya ce fattakullaha mastata'tum ku kiyaye dokokin Allah daidai iyawarku saboda haka yayi abin da zai iya ne don haka inda ya yi abin da zai iya bai kamata kuma a caje shi da wannan aikin ba ko a watsan masa da wannan aikin akwai wanda suke cewa cikin malamai idan yana sa ran wani zai zo kafin wucewar lokaci ya kawo masa ruwan to ya dan jinkirta ko da kuwa zai jinkirta sallah daga farkon lokacin ta ne wato ko da zai jinkirta sallah daga farkon lokacin ta ne suka ce to ba zai ba zai yi taimama ba sai ya jinkirta har wanda zai zo ya kawo masa to amma wannan duk ba <coughs> duk ba ba tilas bane ba tilas bane a kansa ba za a ce zai jinkirta ba sannan kuma za a ce ya bar sallar lokacin ta ya fice ba zai yi sallah yayin da ta waje ba a kansa a halin da ya samu kansa a ciki da irin abin da zai iya amfani da shi a lokacin kamar yadda kamar matafi kamar yadda matafi idan yana tafiya lokacin sallah yayi babu ruwa amma yana jin cewa zai iya iskar ruwa amma lokacin da zai iskar ruwan nan a lokacin sallar ya wuce kaga anan za a ce yayi taimamarsa ba za a ce sai ya jira lokacin da ya je ga ruwa ba tare da cewa lokacin kuma sallar ta wuce haka nan ba za a ce wato idan zai kai ga ruwa alhalin lokaci bai wuce ba a ce to kai ya sallah har sai ya kai ga ruwan tunda ai lokacin yana nan ba wucewa zai yi ba wato kamar misali sallar la'asar ce wato lokacinta ya yi karfe hudu ko karfe hudu saura kwata amma yana ganin cewa in ya yi haƙuri zuwa karfe biyar biyar da rabi zai iya samun ruwa to shi ma'anan ba za a ce kar ya yi sallah ba sai ya kai sai ya kai gurin sai ya samu ruwan a in dai lokacin ta yayi kuma ya juya ya duba dama da haku bai samu ruwa ba to suke nan sai ya taimama a lokacin yana karkashin a ta judu ma'an a nan shi zai ruwa jirin ba baka isa ka ce ya samu ruwan ba tun da yana karkashin ta judu ma'an to kuma hukuncin fata yamma mu ya shafi shi an gane ko to haka ne shi ma mara lafiya duk ɗaya suke da da shi matafi yayin da mara lafiya ya rasa wanda zai zai matso masa da ruwa kusa da shi a matsala ta uku <clears throat> ita ce wacce muka faɗa mutumin da yake kusa da gari yana kusa da gari yana iya isa gari a cikin lokaci amma kuma gashi yanzu lokacin sallaye ba ruwa game da muka ce zai yi taimama ba za a wajabta masa sai ya kai ga wannan gari ba wannan shi ne abin da aka rawaito daga abdullahi dan umar allah ya tsara masa yarda kuma imamu ahmad ya hujja da aikin abdullahi dan umar abdullahi dan umar ya kasance ya mu kabla an yadda kulal madina wa huwa yara madina wato zai zo yana jiro jurhum wuri ne wanda yake tsakaninsa da madina ba wato da garin madina ba nisa a wancan lokacin kusan duk sanda za a tura wata runduna yaƙi takan tsaya nan ta yi sansani a taro a gurin a nan anan wato nan ne mahaɗa ta sojoji har yanzu gurin ana kiransa da suna jurhum to ibn umar yakan zo jurhum tsakaninsa da shiga madina ba nisa yana hango ma gidaddajin madina to amma duk da haka in lokacin sallah yayi sai ya taimama yayi sallah wannan asar din kusan asar ne mashhuri riwaya ce mashhuriya daga abdullahi dan umar wanda bararren bawan sanafi ya ruwaito daga wajensa wasu sun ruwaito hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato sun ketare ma abdullahi dan umar da shi har sun kai shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi yana yin haka to amma dai riwaya da ta inganta shine aikin abdullahi dan umar ne ba bai inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan shine abinda malamai suka faɗa lafazin da ya zo marku'i yana cewa ibn umar ya ce ra'aytu nabi sallallahu alaihi wasallam tayammama bi mawdu'in yuqalu lahu mirbadun na'im wa huwa yara biyut al-madina annabi yi tayammama a wani guri da ake kira mirbadun na'am alhalin yana hango gidajen madina wannan ruwayar bata inganta da annabi sallallahu alaihi wasallama ba abinda ya inganta shine abinda aka ruwaito daga abdullahi dan umar cewa annahu aqbala min ardihi allati bil jurf ya je zagayen gonarsa wacce take wannan gurin da ake cewa jurf hatta idza kana bi mirbadin na'am har sai da yazo wani guri da ake kira mirbadin na'am hadarat salatu salat hadarat salah salatu al-asr sai sallar la'asar lokacin ta yayi fata mama, sai ya taimama wa huwa yanzuru buyutal madina yayi sallar sa alhalin da shi ga madina ba nisa to wanda ita ce ruwayar da ta inganta mirbadun na'am kuri ne wanda yake kusa da da madina juro tsakaninsa da madina mil uku ne mirbadun na'am kuma kusa yake da madina sosai akwai ruwayar ibnu ajlan daga nafi cewa tayammama ala ra'si milayn milin aw milayn min al-madina fa salla al-'asr wato nafi nafi da kuka sani babban tabi'i ne kuma cikin fuqaha al-madina ya kasance ya kwaikwayi abinda ya ga abdullahi dan umar yana yi shi ma yayi yi taimama tsakaninsa da madina bai fi mil ɗaya ko mil biyu ba ya yi sallar la'asar sun maƙadima wa shamsu murtafiya ya shigo madina rana sama wato ba ta yi ma fatsa-fatsa ba rana tana da haskenta kan kenan a cikin lokaci ya shigo to wannan shine abinda imam al-bukhari ya so ya fito da shi karkashin wannan hadisin cewa mazaunin gida ba matafi ba shi ma idan ta kama zai iya taimama lokacin da ya rasa ruwa kuma ya ji tsoron lokaci zai wuce idan ya tafi neman ruwa a nan wasu sukan yi taimama in suna jin tsoron sallar jam'i ya wuce musu wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne ka yi taimama dan kana gudun sallar jami'i za ta kuce maka kawai ka yi alwala ma a daraktun fasallu ba ma fata kun fa'atun wannan shi ne abin da za ka yi ko kuma a ce ga ruwa kana da ruwa ba ka rasa ruwa ba ne amma kana jin wai in ka ce za ka yi amfani da ruwan nan lokaci zai wuce kamar wasu ce ai a sanyi kafin in dafa kaza kaza a lokaci ya wuce wannan ba hujja ba ce idan dai har akwai ruwa to baka shiga karkashin fa'ilan ta jiru ma'a kawai tsabar lokaci zai wuce wannan ba hujja ba ce a kai abinda aka dora maka shine kai abinda za ka iya yi kana da ruwa a lokacin yana da sanyin da ba za ka yi amfani da shi ba amma za ka iya dafawa kana da abinda za ka dafa to sai ka dafa ko da lokacin ya wuce kai a nan kana yin abin da yake karkashin istida a kai wato abin da za ka iya yi ne kuma ka kokarin ka guje wa sakaci har lokaci ya ƙure maka haka da yadda ba za ka iya dafa ruwanka ba har rana za ka fito ka yi kauce ma wannan inda a ce za ka tashi akan kai to hakan ma ba za ta faru ba hadisi ya tabbata daga umar dan khattab Allah ya kara masa yarda cewa yana yin taimama a halin zaman gida li zikrillahi ta'ala wato idan zai ambaci Allah ta'ala idan zai ambaci Allah ta'ala kamar yadda <clears throat> ya tabbata daga Abdullah dan Abbas yace ra'aitu Umar bala naga sayyidina Umar yayi bawali thumma ata al-ha'iqa fatamassaha bihi sai ya zo jikin garu sai ya ce mama sun makala sai ya ce haza da zikiri wata su bi hatta kalkalma za ka iya yin haka don ka ambaci Allah ka yi tasbihi har lokacin da za ka samu ruwa wanda yana nuna inda ya yi taimamar guri ne wanda babu ruwa sai ya yi taimama don zai ambaci don zai ambaci Allah daga cikin magabata a wanda yake yin taimama idan zai karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan zai karanta hadisai bai da alwala ta sai ya taimama dan yin wannan an ruwaito cewa aliya shi ma ɗaya daga cikin tabi'ai ya kasance shi ma in za an masa sallama baya cikin ɗahara yakan yi taimama ya mayar da sallama wannan kaga ya yi daidai da hadisin abul da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hakan akwai hadisi cikin muslim imamu ahmad daga abdullahi dan abbas allah kara masa yarda shi da mahaifinsa ya ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya fita ya yi bawani fatayammama bitura sai ya yi taimama da kasa sai abdullahi dan abbas ya ce sai na ce ya rasulallah alma'u minka qarib wato ka kusa kaiwa ga ruwa wato tsakaninka da ruwa ba nisa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma yudrini la'alli la ablugu mai sanar da ni watakila ba zan kai gare shi ba wato watakila Allah karɓi raina kafin isa gurin ruwan haka ba zai so ya zauna ba cikin tsahara ba Ba haka gare ya ce mama in ya je gurin ruwan lokacin sallah ya yi zai alwala ya alwala amma yanzu dai tunda bai karasa gurin ruwan ba to zai yi zai yi taimama wannan hadisin yana cikin musnad imam ahmad kuma hadisi ne tabbatacce ruwayar ibn lahi'a ce abdullahi ibn lahi'a wanda kun san malaman hadisi sun dan taba wato lafiyar hadisinsa sai dai an yadda cewa ruwayatul abadila wato wasu wasu mutane da ake kira kowannen su ana kiran shi abdullahi abdullah abdullahi in su ruwaito daga wajensa to ruwayar tana da kyau daga ciki akwai abdullahi ibn mubarak abdullahi ibn wahab abdullahi ibn yazid al-muqri waɗanda suna cikin abadila waɗanda in surutu da hadisi daga daga ibn lahiya to hadisin su yana da kyau saboda sun karɓi ruwayar sani daga littafi ba daga haddasa ba haddasa tana da rauni amma littafin yana da kyau a haka sun ɗauki hadisansa ne daga littafin su haka su sai aka keɓe su Wani ruwayar hadisi ruwayar uh, abdullahi ibn mubarak ce saboda haka tana daga cikin ruwayoyin da malamai suka inganta don haka Nasiru nasiruddin albani shi kansa ya inganta ta don haka idan mutum yana zaune a gida zai karanta alkur'ani in ya taimama wannan wannan babu komai duba da wannan hadisin wasu daga cikin malamai na baya-baya da suka zo sun yi inkarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi taimama ne a madina suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam taimama da ya yi dincin ba a madina ya yi ta ba a wajen madina yake inda babu ruwa duk da dai kusa da madina ne amma ba a cikin garin madina ba ne tunda cewa aka yi aqbala min nahwi bi'iri jamal, suka ce bi'r jamal a wajen madina take ba a cikin madina take ba to amma abinda za a kula da shi anan shine akwai ruwayar da ta zo ta ibnu umar daga wanda abu dawud ya fitar da ita yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam qada hajatahu thumma aqbala fi sikkatin min sikkati madina sikka ita ce hanya wato annabi sallallahu alaihi ya taho a wata hanya daga cikin hanyoyin madina da cewa wannan ruwaya akwai magana a kanta wannan ruwaya akwai magana a kanta domin a ciki yana cewa fa sallama alaihi rajulun fa masaha wajhahu wa zira'aihi wani mutum ya masa sallama sai ya shafi ya je ya taimama ya shafi fuskarsa da zira'in ta biyu sun marar da alaihi salam wannan ruwaya tana cikin sunan abi dawud amma bata inganta ba bata inganta ba wannan aikin abdullahi dan umar ne amma ba wato maukufi ne akan abdullahi dan umar bai inganta marfu'an ba da yawa daga cikin manyan malaman hadisi jima-jiman hadisi irin su imamu ahmad yahya ibn ma'in abu zur'a abu hatim razi abu dawud bukari al-uqaili abu bakr al-asram da ire-irensu duk sun rauna da wannan riwayar kuma wanda ya kadaita da jinginar waya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne da ake kira Muhammad ibn Thabit al-Abdi wanda malamai sun taba lafiyar hadisinsa sosai zai zo nan gaba a cikin sayyid bukhari a cikin babu shi'ru fil masjid cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tayammama ala jidaril masjid thumma dakhala al masjid kaga ala jidaril masjid jidaril masjid a cikin madina ne masallacin sa sannan ya kaga ashe annabi yayi tayammama a cikin gari magana cewa sai a wajen gari yayi tayammama ba haka bane yayi tayammama ma a cikin gari wasu malamai sun yi hujja da wannan hadisin wajen halatta yin taimama a halin zaman gida idan mutum ya ji tsoron sallar jana'iza ta wuce shi wato sallah ce ta jana'iza a kawo ba ruwa kusa yaga in yace sai ya juya ya nemi ruwa to za a gama sallar to wasu malamai suka ce in haka ne zai iya yin taimama wannan da dama daga cikin malamai sun faɗi wannan maganar kuma ita ce mazhabar abu hanifa ruwaya ce kuma daga ahmad ibn hanbal wanda shi ahmad ibn hanbal yake cewa wannan shine maganar aksarin malamai ibn abbas da waɗanda suka zo bayansa ya ambaci irin su al-hasan al-basri da ibrahim ibn yazid an naqai da jama'a daga cikin tabi'ai da magabata amma wasu malaman ba su amince da haka ba kamar imam malik imam shafi'i da ma ruwaya da aka rawaito daga imam ahmad shi ma yana tare da su akan cewa mutum saboda yana jin tsoron sallar jana'iza za ta wuce shi kai yayi kai alwala ya taimama suka ce suna bambance wato suka bambance tsakanin dahara da mutum zai yi da ruwa domin sallar jana'iza da wacce kuma zai yi da ta taimama ya bar ɗaharar ruwa duk da cewa akwai ruwa domin wuce wato tsoron wucewar lokabin nan sallar jana'iza din ɗaharar da take ake yi ta sallar jana'iza da ruwa sharaɗi ce wato sharaɗi ce saboda haka idan dai har ana iya samun ruwan nan to kawai khashiyatu fawatiha wato ana jin tsoron kawai za ta wuce bai halatta mu mutum ya da yi taimama ba saɓanin taharar da mutum zai yi domin mayar da sallama ko domin ya ambaci sunan Allah wannan taharar ba ta wajibi bace ba sharadi bace to ba sharadi bace sai kana da wannan taharar zaka ambaci sunan Allah to amma mustahabbi ne saɓanin taharar da mutum zai yi domin sallar jana'iza wannan wajibi sharadi ce zaka ba kamata a yi kiyasin wannan ɗaharar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da sallama da ɗaharar da mutum zai yi domin sallar jana'iza suka ce dole a bambance tunda waccan ɗahara ce ta zikiri da mai da sallama wannan ɗahara ce take mustahabbi don haka al'amarinta yana da yana da sauki to wannan shine a hadisin abul abul juhaim da kuma maganganun malamai suka yi a kansa kuma wannan har ila yana nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka ce a wasu ruwayoyi cewa yakrahu an yadhkura Allah ala ghairi tsahara wato yakan kyamaci ambatan Allah ba cikin ɗahara ba to kuma kasancewa assalamu ismu min asma'illahi ta'ala sai ya zan baya son ya ambace shi ba tare da ya ɗahara ba kuma da ya ta nuna kamalar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama wajen son ya zama cikin yanayi mai nagarta kwarai da gaske a cikin kowane hali yake yadda duk yanayi duk sanda za a same shi za a same shi cikin kamala ta ɗahara sai hadisin ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhu ce, a li umar ibn a matan amma tazkuru anna kunna fi safarin ba za ka iya tuna cewa mun kasance a cikin wata tafiya ba ana wa anta ni da kai an ba an tafalamtu salli, amma kai sai baka yi sallah ba wa amma ana fata ma'aktu fa ni kuma sai nayi birgima sai nayi sallata fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu da ya faru fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma kana yakfika hakaza kai haka kawai ya ishe ka fa daraba bi kaffaihi al-ard sai ya buga tafukan hannayensa biyu a ƙasa wa nafaka fihi ma sannan ya bushe su wato ya hura su bihi ma بهما وجهه وكفيه sannan ya shafi kusa da da tafukansa da su wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a ƙarƙashin babin da ya kirawo almuta yammumu hal yanfaku fihi ma mai taimama shi zai bushe zai hure hannunsa lokacin da ya buga ya buga su a ƙasa sannan ya fitar da shi a ƙarƙashin babin a tayammumu lil wajhi wal kaffai wato taimama ana shafar fuska ne da tafuka biyu fuska da tafuka biyu lafazin sa yadda yake yadda lafazin hadisin yake wato cikakken sa Abdurrahman ibn abda shi yake cewa wani mutum ya zo ga Umar Umar dan Khattab fa qala inni ajnabtu yace ni fa wato janaba ta same ni walam ajid ma'an ko ban samu ruwa ba fa qala sai sai na Umar yace da shi la salli. kada ka yi sallah wato kar yi sallah har sai ka samu ruwa ka bari sai ka samu ruwa ka yi wanka sannan ka yi sallah sai ammar yana gurin yana zaune a lokacin da sai na umar yake fatawar sai ka da baki ce amma tazkur ya amiral na iz ana wa anta fi sariya ba za ka tuna ni da kai wata rana mun fita wani yaki ba fa asabatna janaba sai muka yi mafarki janaba ta same mu falam na jidil ma'a ba samu ruwa ba Ka amma an ta falam tu salli kai dai sai ba kai salla ba wato sai da ka samu ruwa kai wanka wa amma ana ni kuma fata ma'aftu sai yi birgima fit turabi na birgima a cikin rairayi a cikin ƙasa wasan sallaitu na yi sallah faƙara rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni inda ma ya yakfika an tadriba bi yadayka al-amr abin da ishe ka zai ishe ka kawai shine ka doki ƙasa da hannayenka biyu thumma tanfukhu sannan ka ka bushe su ka hure su thumma tamsahu bihi ma wajhaka wa kaffayka sannan ka shafi fuskarka da tafukan hannayenka biyu da su wato ya gaya wa sayyidina Umar gafa abin da ya faru ba za ka tuna ba sai da umar bai tuna ba sai ce ka mata wallaita za mu tsoro jibinta maka abin da ka jibinta wato za mu barka da nauyin da ka ɗauka ni dai ba zan iya tuna wannan ba to wani ita ce ruwayar a cikakkiya tafiya ce sai da umar suka yi tare da ammar kuma wannan abu ya faru gare su sai na umar sai ga cewa a shi bai san hujjar da za ta tashi yi taimama bayan abin da ya same shi kari ne babba shi abin da ya fahimta ayar taimama tana magana akan kari karami ba kari babba ba aula masu mun nisa din nan bai dauke mulamasa ba akan ana nufin tara da mace ya dauka kawai taba mace da ce yana kare alwala to a haka fahimci mulamata don haka yana ganin wannan hadas ne asgar wanda aka yadda a yi taimama amma hadas babba shi tsallata in kuntum zunuban fasaha saboda haka shi yadda ya fahimta in junuban ne kuna da junuba to kawai fasaha ma'ana faktashi yi wanka to shi yasa shi sai bai ga dalilin da zai sa ya yi taimama ba zai haƙura sai lokacin da ya samu ruwa ya wanka sannan ya sallah amma ibn yasir shi sai ya ga cewa ayar ta yi maganar alwala sai maganar alwala aka gama maganar alwala da aka ce in kuntum junuban fatsaharu maganar janaba ta zo ce in kuntum marza au ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastum an-nisa lamastum an-nisa sai ya fahimce shi kusantar mace walam tajidu ma an fatayammamu saboda haka sai ya ɗauka, tun daga kan janaba din da da mulamatan nisa duk ana nufin in ba ku samu ruwa ba za ku yi taimama to amma kuma bai sanya za ki taimama ba Tun da taimama muƙabilin alwala ubangiji ya faɗe ta fa tayamma musa idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum an yi iskaɗin wasu gabbai da aka faɗa a alwala aka tsaya akan fuska da hannaye kawai to tun da sauran gabbai a wajen wanka ba a nuna an yi sarayar da su ba to sai ke ganin to bara yi kiyasin shi ma wankan tun da wanka jin jiki ake gamewa to kawai bara ya birgima an gane ku saboda haka sai yi wannan kiyasin saboda haka sai ya ga cewa to shi kenan wannan ma a makwabin wancan sai ya sallarsa to da ya je annabi sallallahu alaihi wasallam sai nuna masa ai abun ba ma sai an yi kai ga yin birgima ba kawai in ka doki har kasa da kai yadda dai ake sai mu fam sau bi a yi aydikum din wannan shine zaka yi koda ko wannan ne ya same ka <coughs> to nan ne suka sha babban da da abin nan sayyidina Umar shi ya manta gaskiya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan gyaran saboda haka shi yana nan akan fahimtarsa ta farko lokacin da aka zo ana masa tambaya lokacin yana amirin Lumini ya ba da ansa amma yana zaune shi kuma ya san ga hadisar da ta faru sai yake tuna umar amma umar bai tuna ba <coughs> bai karya shi ba amma ya ce walli kamata walle ka za mu barka da abin da ka dora wa kanka in gaskiya ne shi kenan in kuma ba gaskiya ne kai ka jawo kanka kai kuma tun da ya faɗa maka haka kaga a nan zai na umar ba zai kinsa sa mutumin nan sai ya aiki da fasawarsa ba tun daga wani ya kawo hari to amma dai ya nuna dai shi bai kina ba ba wai cewa ya ƙarya kake ba a fahimta bai ce ƙarya kake ba amma tun da shi bai iya tuna ba kuma hadisan nan ta shafe shi da a ce ba ta shafe shi ba to ba wannan ma magana ba za ta zo ba amma abin da aka ce da kai aka yi amma kuma baka iya tunawa ba ba daidai yake da a ce ba da kai aka yi ba gaya maka aka yi kaga anan kai tsaye in dai ka yadda da mutum za ta ce to shikenan shikenan an fahimta wannan shine dalilin da ya sa <coughs> sai na Umar ya danyi abin nan wannan ita ce kuma shi ne mawkifin Abdullahi dan masu shi ma domin shi ma sun ɗan samu jayayya da da Abu Musa al-Ash'ari kan wannan Abu Musa al-Ash'ari abin nan Abdullahi dan masu yace ba za ba zai yi abin nan ba ba zai yi sallah ba har sai ya samu ruwa ya wanka abdullahi abu musa al-ash'ari yace a zai yi taimama sannan ya wanka eh, abin da yayi sallah in ya samu ruwa kuma ya wanka ya domin sallolin da za su zo gaba sai sai abin nan sai a abdul eh? sai abdullahi dan masu yace to baka ga umar shi bai gamsu ba wato baka gada amma ya faɗi wannan ba wato da ya kawo masa sai abu musa sai kawo kisar kisar ammar da da sai na umar sai abdullahi da musulunci to amma ban ga umar bai gamsu ba to amma ana cewa shi abdullahi dan mas'ud raja'a an zalim daga baya ya yi taraji a wannan hadisi za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma yakfika haka fa daraba bi kaffaihi al-ard ya bugi ƙasa da abin nan tsinsa ya shafi sa da hannayensa ijma'i ne na malamai cewa a fuska da hannaye ake shafa ana shafar fuska da hannaye a taimama kuma wannan farilla ne dole ne saboda faɗar Allah famsahu bi wujuhikum wa aydikum min sauraka dole ne sai dai kawai sun yi sabanin eh, ah, wani gwargwadon shafa ne za ta gamsar za ta isar za ta wadatar ah, abin da ya shafi fuska da malik da shafi da ahmad da sauran jumhurin malamai da suna ganin tilas ya shafi duka fatarsa duka bishiratahu ta fuska duk fatar fuska sai ya tabbata ya shafa ya shafa hannunsa da ya buki kasa a jiki sannan da zahirin gashin da yake jikin fuskar wato kamar gemunsa ko sajensa ya tabbata ya shafa hannunsa a kai sawa'un idan da alwala ne ruwa zai kai ga fatar tasa ko ba zai kai ga fatar tasa ba saboda yawan kunzumin gemunsa inda ya zo taimama zai shafi abin nan ko da kuwa gashin mai yawa ne ko kaɗan ne wato khafif ne mai mara yawa ne wannan ita ce maganar eh, mafi yawancin malamai jumhurin malamai wannan ita ce maganar kuma wannan shine daidai akwai <coughs> maganar da take faɗar akasin haka cewa sai ƙasar ta kai har can cikin inda inda har ruwa zai kai gurin to ƙasar ma sai wannan magana akwai akwai tsananta a ciki ana jingina zuwa ga abu hanifa hannaye kuma yawancin malamai sun tafi akan wajabcin shafar tafukan hannaye biyu zahirinsu da su ciki da wajensu ciki da waje zuwa ga kuɗi wato zuwa ga wuyan wuyan hannu nan shi ne kuɗi daukakin malamai mafi yawancinsu abinda suka ce kenan mai taimama zai shafi hannayensa har zuwa har zuwa kuɗi a akwai maganar ibnu atiya da ya ka a tafsirin sa daga sha'abi tafsirin ibnu atiya al-muharrar uh, al wajiz cewa sha'abi ya ce kawai tafin hannu zai zai shafa ba sai ya zo kuɗi ba to wannan maganar bata inganta ba cewa ba sai an zo har kuɗi ba kawai iya tafin hannu ne shafi iya tafin hannu ya isa hadisin ammar abin da yake nufi shine mutum zai shafi tafin hannunsa zuwa kuɗi shi yasa ya zo muqayyadan wato da kaidin a cikin wasu ruwayoyi kamar wayar Abu Dawud al-Tayalisi daga Shu'ba daga alhakam hakam ibn Utayba yake cewa ya ji Zaid ibn Abdullah shi kuma daga Abdurrahman ibn Abza daga babansa daga Ammar yake cewa Annabi yakfi inna ma kana yujzi'uka wa daraba rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ardh ila al-ardh bi yadihi bi yadihi al-ardh ila al-turab annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai ya ishika annabi sai ya bigi ƙasa da hannayenta sun maƙala haka za ya ce kamar haka fana faka fihima sannan ya bushe su ya hure su sun wa masaha wacce hahu waya daihi ilal misali shi shine nan mararrabar tsakanin tafin hannu da da zira'i annabi ya shafa kaga wannan ruwa ta zo da ilal miftar walaysa fihi ma zira'an banda zira'i banda zira'i haka nan akwai ruwayar ruwayar dara qutni daga ibrahim ibn fahman ita ma ruwayar ammar ce yace inda ma ka an tadriba ka fayka turaba ثم تنفخ في ثم تنفخ فيهما تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك الى الرسغين الرسغين شيء ننفوئه شيء ake cewa rusul wannan ruwayar ruwaya ce wacce ta zo wasu malamai sun rinjayar da cewa mawkufa ce ba ba marfu'a ba to akwai kuma ruwayoyi da suka zo daban hadisin ammar din ya zo da wasu ruwayoyi daban wanda suke ambatan zuwa zira'i zuwa ƙarshen zira'i wato tun daga farkon yatsun hannu har zuwa ƙarshen zira'i har zuwa gwiwar hannu akwai ruwayoyin da suka zo na hadisin ammar suka ce sun ba masaha wajahu wazzira aini ila nisfi sa'idaini walam yablu almirfaqaini akwai ruwaya da ta zo take cewa sun ba masaha bihi ma wajahu wa yadayhi ila nisfi zira'i akwai ma ruwaya zuhuri wacce ta zo har zuwa hamata to amma duk waɗannan ruwayoyi ba wacce ta inganta duk waɗannan ruwayoyi ba wacce ta inganta ruwayar ammar ta zuhuri tana cewa sahabbai ta yamma ma annabi sallallahu alaihi wasallam ila al-manakibi wal abaqi wato sahabbai sun yi taimama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga kafada har zuwa hammata wannan ruwaya ce da aka tana cikin tana cikin musnad imam ahmad da kuma sunan abi dawud da kuma sunan na imam nasa'i sun ruwaito wannan ruwayar cewa ibnu abbas ya ce ibnu ammar ammar kai ammar yake cewa nazalat rukhsatu tatahhur bis sa'id at-tayyib an saukar da saukin yin tsarki da ƙasa faƙamar musulmi da ma'an nabi sallallahu alaihi sai musulmi suka tsaya tare da annabi fa zarabu bi aidihim al suka bigi ƙasa da hannayensu ke sun marafa'u sannan suka ɗaga hannayensu a aidiyahum wa lam yaqbidu min at-turab shay ba tare da sun jimko ƙasa da hannayensu ba fa masahu bi hawduhum ruwaya ce suka shafi fuskokinsu da wannan hannayen nasu wa aidihim da hannayensu ilal manakibi zuwa ga kafadu wa ne aidihim ila al-abas tafukan cikin tafukan hannayen su kuma suka shafi wato hamatar su wanda ita ce riwayar zuhuri wanda aka yi sabani mai yawa akan isnadin ta sai dai hadisi ne wanda yake kamar yadda ibnu rajab yake cewa hadisi ne munkarun jiddan wato mai rauni matuƙa da gaske malamai ba su gushe ba suna inkaranta suna musun wannan hadisi shi kansa zuhuri ya musanta wannan hadisi shi wanda ya ruwaito shi yana cewa huwa la tabiru bihin nan wato malamai ba sa izina da wannan hadisi <coughs> wannan magana imamu ahmad da abu dawud da su ruwaito ta daga zuhuri wato shi kansa zuhuri da ya ruwaito isnadin hadisin ya ce hadisi ne wanda malamai ba sa izina da shi kuma a rawaito cewa zuhuri daga baya ma ya ki yadda ya rika bada hadisin yana cewa lam asma'hu illa min ubaidillah ibn abdullah ibn usba shi ni ban ji shi gurin wani ba sai gurin ubaidillah ibn abdullah kuma a rawaito yana cewa la adri ma huwa ni fa ban gane hadisin nan ba wato a ce sai ba ma har zuwa lokacin da zuhuri ya faɗa na hadisin labari ya je ga makul ashami abu abdullah ya yi fushi kwarai da gaske da ya ji cewa zuhuri ya faɗi wani hadisi ya zuhuri zai faɗi wani hadisi duk da cewa dai akwai akwai wata tsama tsakaninsa da da zuhuri shi abu abdullah makkolu shami allah ya ji kansu gaba ɗaya ibn uyayna sufyan ibn uyayna taccen almajirin zuhuri ne shi ma lokacin da aka nemi ya ya karanta hadisi ya karantar da hadisi yace ba zai karantar da shi ba ya ce laisal amalu alaihi ba da shi ake aiki ba wannan hadisin ba aiki da shi imamu ahmad da aka tambaye shi kan hadisin ya ce laisa bi wannan ba a komai yake ba to duk da cewa suka ce ko da za mu kaddara ya inganta inda za a kaddara ya inganta za a iya bada ansa a kansa ansa ta farko cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba su san yadda sifar taimama take da farko ba yayin da ayar taimama ta sauka don suna zaton hannu da aka ambata a cikin ayar ya kunshi hannaye da zira'i da kafada hadda damatsa hadda ma abin nan hamata sun zaci cewa duk wannan tunda kalmar yadda in aka yi laƙinta zai iya shafar duka waɗannan ma don haka sai suka fahimci kamar haka don haka sai suka yi aikin wato suka yi aikin su in wato don gujin wato fadawa cikin cikin cikin matsala kamar yadda ammar ya yi birgima su ma haka sai suka yi suka yi irin wannan to sannan annabi sallallahu alaihi sai bayyana yadda ake taimama ya ce a at wal kafai fuska kawai da tafukan hannaye biyu don haka daga baya sahabbai suka koma suka ci gaba da aiki da bayanin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi daga cikin hadda shi ammar wanda ya ruwaito wannan hadisi domin shi kansa fatawarsa kenan cewa at-tayammumu darbatun lil wajhi wal kaffaini <coughs> wannan shine abin da aka yi ake ruwaitowa daga shi shi amma fatawarsa kenan cewa taimama shafar fuska ce da tafukan hannu guda biyu wannan ita ce an da ishaq ibn rahuya da wasu daga cikin malamai manya-manya suka bayar dangane da hadisi wato ala farz tihatihi da za mu kaddara ma ya inganta to ya kamata a fahimce shi a haka cewa sahabbai da farko ba su fahimci kaifiyar ba sai suka zaci hannu ya kunshi har zuwa kafada har zuwa hamata daga ba annabi ya bayyana musu shikenan sai suka ci gaba da yi yadda annabi ya bayyana musu shi kansa amma ibn yasir ya ci gaba da da fatawa akan wannan a na biyu wajen taujihin wannan hadisi shine abinda imamu shafi'i ya faɗa yake cewa idan wannan abin da suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya umarce su da shi to wannan mansuhi ne an shafe wannan sifar hadisan da suka zo duk daga baya na taimamar annabi sallallahu alaihi wasallam sun takaita akan fuska da hannaye don haka sun shafe waccan wancan abin da in ko ba da umarnin sa suka yi ba kaga kenan ma ga nashi shi za a rike shi za a aiki da shi wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa za a yi shafa har zuwa mirfaqaini wato har zuwa wato gwiwar hannu akwai waɗanda suka yi hujja daga cikin akwai malikiya suna hujja da wannan suna kawo hadisai wanda suke marfu'ai zuwa ga <coughs> zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ana jingina wannan magana ga dan Umar da Jabir cewa dan Umar ya ce ayi shafa zuwa ga mirfakaini. ana jingina wa salim ɗansa da sha'abi amir ibn surahil الشعبي ده الحسن البصري إبراهيم ابن يزيد النقعي ده قتادة ابن دعامة سدوسي ده سفيان الثوري ده ابن المبارك ده دي malamai daban-daban da abu hanifa da shafi'i da sauransu wasu sun yi hujja da hadisai marfu'ai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma kamar da ibn rajab yake cewa wala yathbutu min zalika shay' ba hadisin da ya inganta akan wannan to ba hadisi marfu'i wato zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya inganta akan a shafi hannu a taimama zuwa zuwa gwiwar guiwar guiwar hannu babu wani hadisi da ya inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a sun yi hujja da cewa Allah madaukakin sarki ya yi umarni a alwala a wanke hannaye zuwa ga mirfaqaini sannan ya ambaci taimama ya ce a shafi fuska da hannaye to tun da a can baya an ambaci hannaye a cikin taimawa aka ambaci hannaye can baya da aka ambaci hannaye an bayyana ilal mirfaƙai to ya kamata hannayen da aka sake faɗa a cikin ayar mu fahimci su ma ilal mirfaƙai ne wanda yana daga cikin hujjar da suka bayar an fahimci yadda hujjar take a alwala idza kuntum ila salati qsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم الى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أتم أنت إلى المرافق إنكم لا شيء الأيدي بأتي إلى وأن أو با فهك ما تبقوا إلى المرافق تتم كارا أنا أنقاني كنت سنتي زبم آية تيجي an gane ku? ya ce tun da zubin ayat ɗaya ce ya kamata a yi hamlul mutlaq alal muqayyad tun da an yadda a yi hamlul mutlaq alal muqayyad ayoyi daban-daban ma wata ayar nan wata ayar can kamar addam aka aka yi laƙinsa da addamul masfur a wata aya kula ajidu فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا هذا وانا نشيزي كي يديمك حرمت عليكم الميتة والدم to tun da har za a yi taƙayyidi da ayoyi biyu wanda suke daban-daban ke min babu aula ayat da ta zo a dunkule a guri ɗaya a yi taƙayyidin da ita a sawa ɓangaren ta da baibayi da sashenta to amma wannan duk ijtihadi ne fi muqabilin nas ijtihadi ne yayin da ga nasi da babu nasi na am ijtihadin sai a sai ya tafi a haka amma tun daga nasi annabi ya ce al-kaffaini darbatu wajhi wal kaffaini abinda ya gaya wa ammar kenan kaga ba zai yiwu kuma a zo a yi ta ijtihadi a yi ta kokari ana ta fafutukar ya za a gano abin inda babu nassi nan ake ijtihadi amma idan aka nassi yazo idza jaa nahrullahi baqula nahru ma'akin shikenan ba kuma sauran sauran ta cewa wasu suka ce ai kamar yadda aka faɗa a sunna fil yadayn a inda al-qat'i shine ila ila al-kaffayn can da Allah yake faqqa wa aydiyahuma kaga ai faqqa wa aydiyahuma abin nan barawo da barawo ne aka ce a yanke hannayensu a gaba da kafaɗa za a yanke ba ko daga abin nan daga kuɗi ne ce to kamata ya a fahimta idan aka in aka faɗi ai yadu in ba an yi bayanin ila kaza ba to a tsaya iya iya abin nan an gane ko can da yake ana nufin har zuwa gwiwa gwiwar hannu sai aka ci ilal marafiq to inda kuma ba a buƙatar har zuwa gwiwa ana nufin zuwa sai a tsaya a bashi a haka kamar kamar da yadda kaga wajen wajen yanke hannaye a wajen yanke hannaye faɗa wa aidiya huma ba a cin ilal marafiki ba ba kuma ko ba wanda zai zo ci ilal marafiki za a yi to haka nan ma fam tawbi wujukum wa aidikum shikenan sai a bashi a akan cewa yadda wancan yake haka wannan yake iya iya kuɗi kawai za a fahimta wasu suka ce wajibi shine ila kuɗi sauran ko mustahabi wanda suka ce iya nan wajibi ne amma an ka ƙara zuwa nan to zai iya shiga cikin cikin abin da taswilul gurra ta san taswilul gurra a alwala to suka ce wajibin iya nan ne sauran ko mustahabi ne to duka wannan dan istibabi ba ya tabbata sai da nasi ba ka cewa abu kaza mustahabi ne sai in kana da nasi wanda ya nuna cewa a harbahu Allah wa rasulu shi yasa sa hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari yake cewa bukhari da ya tashi yin babi sai ce babu at-tayammumu lil taimama fuska ake shafa kawai da tafukan hannu sai imam ibn hajar yake cewa hada huwa alwajib almujzi wannan shine wajibin da zai isar in ka sha fuska da tafukan hannu ka gama taimama kuma yazo da siga ta jazbi wato shi imam al-bukhari kawai ya kawo abin magana ce kawai guda ɗaya yankakkiya babu wani babu wani kokonto a ciki tare da cewa akwai akwai khilaf amma imam al-bukhari bai nuna ma akwai khilaf ba saboda li quwwati dalilihi inji ibn hajar saboda karfin dalilinsa. Ya ce domin hadisan da suka zo a sifat taimama hadisan da suka yi bayanin sifat taimama lam yasihha minha siwa hadithu siwa hadithi abi abi wa amma. hadisan da suka zo a babin taimama in banda hadisin abi juhayr da hadisin ammar babu wanda inganta an gane ko yace wa ma a adaha fa da'ifun wanda ba waɗannan ba ko dai da da'ifi ne aw mukhtalafun fi raf'i wa waqfihi wal wa adamu raf'i ko kuma hadisin an yi sabani wajen jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko rashin jingina masa wato jingina sahabi kuma daga karshe abin da yake rinjaya shine jingina wa sahabi mawqufi ne yace fa amma hadisi abi juhayn hadisin abu juhayn sai ya zo da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a masaha bi yadayhi sai aka ambaci al yadayni mujmalan hannaye a dunkule kamar yadda yazo a aya hadisin ammar fawarada bi dhikril kaffain sai aka ambaci tafukan hannu biyu yace wannan yana nan a cikin sahihaini bukhari da muslim a cikin sunan sai yazo da zikirin mirfaqai hadisin ammar a cikin sunan sai zo da zikirin mirfaƙai a wata ruwaya na zira a wata ruwaya ilal abab ibnu hajar yace ruwayar mirfaqaini da ruwayar nisfu zira fa fihi ma maqal duk ba su inganta ba yace Ruwayar abab imam shafi'i yake cewa idan wannan da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya auku to dukkan wata taimama da ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan fa huwa nasikhun lahu ta shafi waccan wanda ita ma wannan ruwayar abbasin mun ce malamai gaba ɗaya sun soke ta bata inganta ba shi kansa zuhuri da ya ruwaito hadisin shi kansa ya yi inkarinsa ya ce wa mimma yi ƙauwi riwayar ta sahihai ne ilis kisari alal walkafai kaunu ammar kana yufti bihi ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam abinda zai kara maka wato zai kara karfafa ruwayar sahihain cewa a takaita akan fuska da tafukan hannu biyu shi kansa amar da wannan yake fatawa bayan annabi sallallahu alaihi wasallama wa rawul hadisi a'rafu bil murad min ghairi wanda ya ruwaito hadisi shi kowa fahimtar muradin hadisin sa lafiyar masahabi mujtahid musamman man sahabi wanda yake mujtahidi irin ammar ibn yasir saboda haka taimama bisa ga ingantacciyar sifa ta sunna shine darbatun ne lilwati wal kaffaini bugu ne daya zamu zo akan watakila ban sani ba ko akwai inda zai ka a bukhari dai akwai inda ya kawo babin darbatul ban sani ba akan tajridus sarih ya kawo bugu daya ne akwai inda yazo darbata ne ko darbata ne lilwaji wa kaffai darbatun lilwaji wa kaffai shi yasa hadisi amma zaka inna ma ka an sai ya daki ƙasa da hannunsa sau ɗaya ba a ce ya sake duka ba in ya ɗago ya hure wannan hurewar ita ma malamai sun yi magana a kanta wasu suka ce wannan yana nuna kenan ya kamata a samu ƙura a jikin hannun in an sa ƙasa tun daga shi an hure wasu suka ce a wannan yana nuna ka a samu ƙurar ta eh, ce to inda ana nufin kura don me za a hure ce ya nuna kenan ko ba ƙuran nan za a yi taimaman nan ba sai kurar ta zama akwai ta a jikin hannayen ba wasu suka ce a da aka hure ya nuna kenan akwai kurar sai dai kawai tun da ana koyawa ammar ne wanda yake har ya kai ga yin birgima a nuna masa abin duk da ya kai haka ba ba ka ga cewa an buga ɗin ba ma za a iya hure ba an gane saboda abin da ya yi ya matsanta kwarai da gaske to zan a rage masa wannan mubalaga da yayi sai aka ma hure suka ce ana hurewa saboda ta yi lokacin da ka buga akwai wani tsinke da zai makale jikin hannun sannan da ah, wajen shafa ka zai iya ji maka rauni ko shiga ka, shi yasa za ka hure sannan suka ce hadisin abul abul juhai annabi ya yi a jikin garu ba lalle ne a samu kura a jikin garu ba to tunda har yayi a jikin garu kaga ya nuna kuran nan ba lalle bace zai yi akwai zai yi kuma babu musamman yanzu lokacin damana kada ki abin da kura za ka samu ruwa ya wanke kuma ƙasa babu rere da yake tayar da kura saboda haka wannan ma malamai sun yi hujja da hadisin zuhaim a kan cewa ƙasa ta ta'allaka a jikin hannun mutum ba wajibi bane abinda dai ake so ya daki ne duk abin da ya bunkuso daga cikin ƙasa ne to ya dake shi in ya dake shi kenan saboda haka taimaman nan abu ne mai sauki ba ba ba wani abu ne kayan gabas da za a yi ta wahalar da jama'a eh abin da yake faruwa ga ana ta wahalar da mutane sai ai wasu ba iya taimama ba eh wajen kwatanta taimama kaga da an rikita mutum a ce ya dora hannunsa ya shafa ya yi wata kwana ya yi wani wani ya yi wani tsefe-tsefe to da abin bai kai haka ba in ka karanta sunna ka ga cewa duk abin bai kai haka ba Allah ya ji kan malamai wannan shine abinda waɗannan hadisai biyu suka kunsa fata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ah, wannan yana cewa shin wane za a fara shafa fuska ko hannu Ruwayon sun zo wasu za a kaddamar da fuska wasu a kaddamar da hannu aya kamar yadda ta zo famsahu bai wujuhikum wa aydikum wasu malamai suka ce hadisan da suka zo da kaddamar da hannu akan fuska sun zo da sigar da da da da, da kalmar wawun ne tsakanin wawun kuma la taqtadi saboda haka wasu kuma ruwayon sai suka zo da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa fuskar sannan hannayensa don haka shafar fuska sannan hannaye shi yafi kamar yadda sigar ayat take kun sahu bi wujuhikum wa aydikum ka fara shafar fuska sannan kuma ka shafa hannayenka mutum zai iya yin taimama akan siminti ko bangon ginin bulon siminti zai iya yi mana duk wani abin da yake asalinsa da kasa yake ba za ka iya za ka iya taimama a kansa eh. Eh? ko da an sana'anta shi ko da an sana'anta shi yana nan bai fita da kasarsa ba siminti yana nan siminti ne kasa ce shi ma ah. kamar motocin idan za a rubuto tambaya a yi rubutun da mutum zai karanta cikin sauki ni dai na kasa gane mai rubuta amma dai abin da yake na fahimta dai motocin da za a shiga su ki tsayawa lokacin sallah ya yi to yaya mutum zai yi ya yi sallah a kowane yanayi yake ciki mun sha faɗar wannan ba a barin sallah saboda wani dalili matukar mutum yana cikin hayyacinsa to ba a yadda masa bari sallah ta wuce shi ba sauraka a cikin kowane hali za ka yi faɗi siftun farijalan aurukbana ka a tafiya kake a ƙas ko kan abin hawan ka kake in dai lokacin sallaye to in kan inda abin hawan kake za ka tsaya to ka tsaya ka yi in kuma ba zai yiwu a tsaya ɗin ba saboda shi direban ko yana jin tsoron tsayawa jeji ne ko da yan fashi ko wani abu to a yadda kake ɗin nan anan a hakan za ka yi sallah idan ka samu abin ta yi ma ka yi in ba ka samu ba ma ka yi sallar a haka kamar mara lafiyar da da najasa ba ta yanke masa kowane lokaci najasa fita take da cikinsa, hakan zai yi sallah da wannan na din ba cewa shi an ɗauke masa sallah matuƙar dai hankalinsa yana tare da shi ya ce sufiyan ibn uyaina da yaya suke da imamu ahmad shin tsaransa ne ko kuma almajirinsa ne ban san wane ne almajirin wa ba ah, sufiyan ibn uyaina ya girma imamu ahmad ba tsaransa ba ne ibn uyaina malaminsa ne ba ibn uyaina malaminsa ne balba malamin imamu shafi'i ne kawo ko imamu shafi'i ya girmi ya girmi ba ahmad eh da ka ba tsaransa ba ne imamu ahmad ya rasu hijira tana 240 da ɗaya shi kuma ibn uyayna ya rasu hijira tana 198 aka tsakanin su akwai shekara 40 shin zan iya yin taimama idan na ga za a yi sallar janaza kuma kafin na yi alwala an riga an gama sallar to wannan idajen ya rubuta ta tun kafin ma a eh, ka'ida sai ka yaku saboda sahara da ake a sallar janaza sharaɗi ce idan za ta wuce ka ba ruwa shi nan ba ci aka yi wajibi sai ka yi sai sallar tare da mutane sai yi masa addu'a Allah ya gafarta masa kai kana cewa babu ruwa ne akwai bambanci tsakanin wanda kai yanzu kai tambaya da tashi shi ba cewa ai babu ruwa ba za a yi sallar a gama kai kuma ka ce ba ruwa to ba ruwa wannan ko sallar farilla ce ya ce ce ba ba ta ba ta jana'iza ba da fardu fardu kifaya ce wani hadisi ya rubuto dogo kuma yana so a fassara masa ni kuma ina ga ya kamata ya haƙuri eh. zai ya taimama idan ba ruwa ko mu eh a'a da kaidi ko ko haka kawai zai taimama to in ba ruwa kowa ma zai taimama ai ba shi ba su kasan suna maganar me alwala ya bi mai taimama sallah ka san da wannan suke magana to shi in ya zo sallar jana'iza ce kuma shi ne liman za su bi shi a haka suka ce eh, za su bi shi amma ban da farilla su kuma saman farilla mai tebe ma baya bin wanda duk wannan magana ce ba ba dalili a kanta a'a cewa in kai taiwa ai taiwa ba a ka'idar taiwa ba abin da yake kariya ta sai abin da yake kariya alwala da kuma samun ruwa abin da yake kare alwala shi ke kare taimama da kuma tsari da samun ruwa in aka samu ruwa fa'iza wajatta ma fa'iza wajada al-ma falyattaqillaha wa bishratahu amma in ba wannan ba to tana nan taimama za ka yi azhar tar magriba isha'i da ita matuƙar dai ba ka abin da ya abin shi idan ka yi karatun qur'ani yin tsarki a nan mustahabbi ne domin shi ma ambatan sunan Allah ne wannan ma ban san ina jin ya rubuta ta kafin a mun faɗi wannan karatun ƙur'ani a ambatan Allah ne tunda har sallama za ka yi taimama karatun Qur'ani min babu aula mun ce akwai wani hadisi ma za su karanta cikin magabata sukan yi taimama to wale kuma Qur'ani ka shi ya fi cancanta da wannan dan yana daga cikin afdalul azkar haka ne na eh? eh wannan yana da alaka da maganar da malamai suka yi shin ana bukatar sai ko ina kasar nan ta taba ko in ta taba mafi yawancin abinda abinda abinda ka kake abinda saura ka zobe a hannun mutum ba wajibi sai ya cire shi in zai taimama ba wajibi ba sai ka cire zoben ka in za ka yi taimama ya gojo suna cewa in an samu ma wato rubu'in inda aka ce ka sha in ya zama da inda bai abin nan aka rasa rubu'i ne ba komai wato ka shafi talatatu arba kaso uku bisa hudu to sauran da za a samu wasu ce a'a sai kadirin dirham kamar a hanaf suna ce kadirin dirham almuhim da shi zo bai kaga ya fi komai ma kankanta a cikin abin da ake faɗa aka ba wani abu ba tilas sai cire shi ba ah. baka ji abin da na ce ba na ce maka in akwai abin taimama ka yi in babu a kowane yanayi kake kai sallah ka fahimta an dai maka misali da mara lafiya wanda najasa ba ta yanke masa koyon lokaci na jasa fita take da jikinsa to ba cewa tun da yanzu ba da jasa ya zai yi kawai ya sallasa haka ka gane? eh to ya ce babu ya za ka yi <laughs>